فإن رسالة الجهاد ساقون جهادي المقدس تظل ذات سجبة زما في جميع الأهوال أي ذاك جاء النبي ما إيشي الجهاد ماضي إلى يوم القيامة جهادي ذا a ci gaba da jihadi har zuwa tashin alkiyama ba wani maluki a sai dai a ce an tsaya ko an danne musulmai kafin Allah ya tada waɗanda za a tazo amma aljihadu madi jihadi zai ci gaba ne tutur sarmadan wa abadan shi ce wa ma zalika fa inna risalatal jihadil muqaddasi in dai tsarkakakken jihadi ne tazallu fi jami'il awali risalatan misaliyatan tunda duniya ba ta ajiye makamai ba to ya za su zama su ajiye nasu makaman kai ba luga ne fa ake ba fa saƙo ne aka ce maka na dindindin la hadifu fi asasiha ila irda'i shahwatil hukumi عند ummatin ضد الأخرى shi jihadi ba ina nufi ne fi a tatushensa baya nufi ila irda ishawa gamsar da wata sha'awa ta hukunci inda ummatin wajen wata al'umma ovid da ukhra ba ana nufin biyan bukata ba ba ana nufin hutsare ne ba jihadi a jihadi mai tsarki yana nufin kafawa saitawa tsarewa tsamowa karewa shi ne yake nufi la tadifu fi asasiha ila isha shahawatil hukumi mu mallake gari kaza mu mallake gari kaza ba shi ne ba inda ummatin ridda ukhra aw kasabi maganimin laha wani samun ganimomi irin jihadin Amerika. Kaga yakin Amerika dukiya suka zo ɗiwa. Yaƙanmu da aka yi a Najeriya an yaƙe mu ne a mallace mu a ɗebe arzikinmu, kuma sun yi. Hatta da suka tashi tafiya duk wanda za su tsora to sai an yi da shi an yi sharaɗi da shi to za mu ci gaba da ɗiba. Ike ba komai ku ci gaba da ɗiban kaza ku ci gaba da ɗiban kaza shi kenan. daga nan sai a yi shuru in an magana ce wannan rijiyar ta ingila ce wannan dutsen na ingila ne wannan daji kai hata akwai dazuzuwa na ingila ne akwai dazuzuwan gwamnati amma ba na gwamnati ba ne ba ina ga hanyar uda wannan ma ya kwai ina 'ya'yan ɓangaren turawa ke tsaron daji dajin ingila ne aka ce Eh? a'a ba dawan gwamna ba ne ba akwai dazuzuwa wannan na ingila ne banda dajin gonta akwai dazuzzukan ingila ya eh? ruwa na can bakin iyaka kenan ko to kaga ruwa ma sun ebe akwai nasu to dazuzuwa ma akwai nasu a nan tsinnan wajen hanya uda wannan akwai inda ko fitsari ba za ka yi a dajin ba fitsari ishe in an ganga ka shiga dajin cafke ka zasu da dawaki ake tsaron daji kuma duk wannan shi dina fasin da menene bai bai zuwa wurin sai dai musiban da aka samu na zama haka ban je dajin ba duk da na san haka ba a yi zan bukaci sanin dajin da na je na shiga dajin tunda ni zan iya zuwa zan iya bin masu kiwo mu je daji za mu iya bin masu kiwo za mu iya bin masu harbi ba zan je da farauta ba amma harbi za mu iya bin mu naɗa mu shiga kayan harbi mu shiga ciki mu je mu kwana amma ce koma harba ba sa shiga daji sai za mu je har daidai wurin a ce to daga nan zuwa nan baya shigo. sai dai mu yi haka to Allah ya kaddaro ban je ba har ƙafa ta koma inda ta kafa amma dai ina ga ta motsi ina ga wata rana za a koma za a koma ruwa ga yan na wanda ba abin da suka sani aure ko ka san daji ka ina ga bayan ku ne bayan an wuce ku ne ina ga bayan an wuce ku ne dajin yake amma akwai Hmm? Yace, na na turawa na tura ne fa wannan zalla ba na gwamnati ba ba gonar lema ba ina na gonar lema kuwa da kuwa na shiga ciki eh ban ji ba ce fana ne eh na so ne me a ciki suke diba su suka sani amma dai na tabbas na ingila ne wa mata tahulul jihadu duk lokacin da jihadi ya juye an gayatihi an rabbaniyati ilal ya insaniyati al'ukura in dai jihadin musulunci ya juye daga manufansa na Allah zuwa ga gayarsa ta ɗan adam almuttasilati bil matami'i aka hada shi da kwaɗayi almadiyya aw al-gara'iz nafsiyya ko sha'awan rai amsa shakalan jihadi sai waye gari min askali ta sai tarati ba'd shu'ubi sai a koma kawai eh, sashin mallakan kasashe mallakan al'umma ala ba'd tunda ya fita daga ka'idarsa wannan wani abu ne za ka iya su tun da karatu ba za ka ajiye shi ba kawai kaga yanzu misalin duk lokacin da islamiyya ta canza daga manufanta to za ta koma irin makarantar boko ai akwai makarantar boko private akwai islamiyoyi private to duk lokacin da aka ce maka an kafa islamiyya don yaɗa musulunci don yaɗa kaza don yaɗa kaza a yanzu islamiyoyi yan islami sun juya kuɗi suke nema to da ana yin ba da riba ba ko da an samu riba ba a yi saboda a samu riba ba an yi ne saboda gashi an ci nasarar da aka ci to amma daga duk inda aka juya ana islamiyya don a samu kuɗi a buɗe hadda in ba ɗan islamiyya ba yana cikin hadda fa yana cikin karatun islamiyya sai ya ji turanci akwai kuɗi sai ce an sa turanci yanzu lugatul arabiyyatu wal injiliziyyatu har ma wani yayi maka yayi makarantan me sunan makarantan ma ne Abdulaziz British da menene Makka British ne ko menene ba rike sunan ba kai ma ka sani hanya kace eh Oh, Saudi ne kai ba maka ne ba, Saudi British. Me wannan? Lahin bambaɓen wuɗe. Za magana musulunci na wani ɓarayi ne. Eh? Ban irin maganar ɗalibai na ce ma ba za ta magana maka ban da ɗalibi ba. ka manta ni wanda ko na bita kuka zo mu Dama da ba ɗalibai na ne ba ai ba magana ma in ka tsaya anan ka fata kai bakarsun da ke cikin gari na famu min su duk kuɗi ake nema yau za ka iske noziri menene har fa islamiyya yanzu ganga ake bugawa saboda karatu ba zai yi ba nozire sunan nozire ganga Sunan nozire bangu. to mu wanda magana bauɗi kuke magana mu mun iya bauɗi sosai du, nan hanku to inda magana suna magana bauɗi hirde ai mino ne an da hirde ne an da bauɗi sosai hmm? sai mu koma ne abin da ya ce magana ganguna za kuma to ai mu gangunan muka baro yanzu a islamiyya ne za gana dukan ganga saboda islamiyya in ta kai islamiyya ta riƙa a dole sai da ganga sai da jala, kicikin kicikin kicikin ta ba ka ga yara da gudu na kewayawa ce to kaga ci gaba kaga wayewa amma a zauna komai haram komai haram komai haram zai ga yato alhaji bature a matsayin iyayen iyayen iyayen anguwa yanzu ka gani wannan bai fi ba <laughs> dole ce mm. ya tsaya a nan in mm, ya fi ko in mm, bai fi ba dole ya zai tsaya a nan me zai iya yi in ka zarge shi ka ce kada kallo ake wani abu bai iya juyawa in yi shabari za a bari kaga tun da makarantun Isra'ila sai koma neman kuɗi ta koma siyasa ba za ka iya juya su ba in dai aka ce ma kwamiti ne in shura ne ba inda za ka yi da su sai an koma bauɗi sai magana ƙaryar banza wala an koma siyasa islamiyya ce masallatan ba an kusa mai da su haka cibiyoyi ne na kafuwanci an kafa islamiyya don amfanar da jama'a don ƙara al'umma don su masu samu kaza don a samu kaza abu ya juya ya koma neman kuɗi to ma kuɗin ake nema ko karatun ba yi kuɗin kawai khiyana gishu khida'a to haka ana cewa ne fakewa za a yi haka a an tashi daga fakewa an fito fili wala kada arafa tarihu me yake da suna eh, nan da ke ko eh, na gama wancan magana duk jihadi idan aka juyar yadda jihadi asalin ya koma neman kuɗi ya ɓaci kamar yadda islamiyoyi in aka mayar da su neman kuɗi wallahi malam sun ma ya ɓaci ba wani maganan karatun kirki da ake ko tarbiyar Allah bai bada ita wala kada arafa tarihu minha eh, fi menene fi bahar zamani abun wajen arafa tarihu minha fi bahar zamani a cikin tekun zamani amwajan kasiratan muqbilatan aw mudbiratan taban liriyahil matami anyi yi shi don bibiyan iskar kwaɗayi shahawati al-insaniyati ma'a shu'uri bil quwwati al-qadira ala al tagallubi wal istila ya